بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa masu albarka na mana farin ciki da Allah subhanahu ta'ala ya zaɓo mu ya samu cikin wanda za su raya wannan lokaci mai albarka kuma kamar yadda muka sani mana cikin suratun nur mun zo kan hadisatul ifki a jiya mun ɗan fara kaɗan yanzu aran ma zai tasho mana ayoyin da muka fara a jiya domin mu الله Allah ya datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم أحسن الله إليك وبارك الله فيك نعم In na wannan da إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حقيقة وأن دسكزو دقريا baya mai mai da sama ƙasa. عصبة bangare ne tawaga ce jama'a ce minkum daga cikinku la tahsabuhu sharran lakum faruwar hakan kakku zati sharri ne tare da ku bal huwa khairul lakum Allah ya ce a'a babu zancen shari alkhairi ne ma tare da ku ni kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane ɗaya daga cikin su zai samu kasan da ya ɗauka na zunubi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wanda kuma ya ɗau mafi girman al'amarin ya ƙirƙiro shi ya ɗauki nauyin yaɗa shi to lalle yana da azaba mai girma in ji Allah subhanahu wa ta'ala aje mun faru tisoyin da kisa ta kasance kamar yadda ta zo a cikin littafin hadisi bukhari muslim da sunan da masanid kusan dukkan littafin hadisi an rawaito wannan kisa harithatul ifki na'am to muka faɗa kamar yanda bukhari ya kawo da wasu malaman hadisi da yawa cewa ɗabi'a ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a a tsakanin matansa wadda Allah ya sa sunanta ya fito a cikin ƙuri'ar to shi kenan sai a tafi tare da ita kaga sauran sun ga Allah ne bai kaddara musu ba don a yi adalci ne kai sai a ce wancan taho mu tafi sai sauran su ringa jin haushi kuma tunda tafiye-tafiyen zuwa suke lokaci zuwa lokaci in ce zagayawa za a shi ma za a iya samun matsala an zo za a zagaya to lokacin tafiyar ta taso girkin wancan ne ita kuma wancan tafiyar ta ce ta taso wato dai ana samun kilashin da yawa to shi yasa yana cikin abubuwan da addinin musulunci ya yadda da shi shine yin ƙuri'a a duk lokacin da aka kikika ka a wani abu to aka yi ƙuri'a wanda Allah ya sa sunansa ya fito shi kenan sauran kuma sai su mika wa Allah subhanahu wataala su dauka cewa Allah ne ya zabuwa ne eh wannan ya tabbata tun a shari'a da take kafin mu kuma a shari'a musulunci ya tabbatar da wannan annabi Yunus alaihi salam lokacin da mutanensa ba su yi imani ba sai ya karɓar saƙon Allah ya yi fushi Allah ya ce masa azaba za ta zo musu amma ba a ce tafi ba kai Yunus shi kuma kafin a ce ya fita sai ya fice da ya fice ya je hau jirgin ruwa a zatensa shi ne na Allah na kadira alaihi a zatensa hakan ba laifi ba ne ba da har za a kama shi da wannan abu to shi kuma a gurin Allah ba manyan mutane girmanka a gurin Allah yadda laifi yake girmama eh, shi yasa ɗaya daga cikin sabon maza ke cewa ko nan kuna aikata wasu abubuwa a idan ku ba su fi girman gashi ba amma a zamanin manzan Allah mana ganin su cikin abubuwa masu halakarwa cikin zunubai masu tsindama mutum a jahannama ya eh, girman matsayin mutum girma yadda yake ganin laifi ko yanzu wani in ya faɗi magana haka ba daidai ba bayan da ta tabbata ba sai ita istighfari ita sadaka ita waye wani kuma sai ya zauna ita kirkiro ƙarya yana faɗa ana dariya kuma yana ganin wannan ai babu komai ma raha kuma wani malamin ma sai ya ce masa ai wa'azi yake da irin wannan ko mataki mataki dai to shine da annabi yunus sai ya hau jirgin ruwa sai jirgin ruwa lori da komai ya ringa tambal tambal zai faɗi to yanda ake yi in jirgin ruwa ya cika da kayayyaki ga kuma yana neman ya nitse to sai a haƙura da wasu daga cikin kadarori tunda rayuka su kadara ko sai a jefa wasu to in ya ci gaba sai ya kuma duba wani abu da yake da less important a ciki mai karancin mahimmanci sai a kuma jefa to an haka zo kan mutane to kowa ma gurinsa ai muhimmi ne ko kowa yana da muhimmanci a ganin kansa <laughs> to in adalci za a yi dama yadda ake yi ba za kawai zaɓi wanda aka raina a jefa ba to sai a ƙuri'a to sai aka yi ƙuri'a to kasan annabi duk inda yake kai ko ɗalibin ilimi ka samu mai nutsuwa ga a cikin mutane ya fita daban ko ballantana mai sifa irin ta annabta kasan dole akwai haiba akwai kyan gani akwai kwarji duk wanda ya ganci zai karnace shi kallon farko kawai to da aka yi ƙuri'a sai ta fada kan yunus alaihi sala sai aga kai babban mutum kama wannan mai daraja mai kima kama wannan bai kamata ba a kuma yi dai a kuma yi a kuma yi dai tana fada kansa to kuma ko kai ne ai kai ma kai alkunya dai ko <laughs> an yi daya ta fada kanka an yi ta biyu ta fada kanka ta ku ta fada kanka ai kai ma kai alkunya da ka abin nan sai ya hakura ko ya fada cikin jirgin ya fada cikin ruwa shine abin da Allah subhanahu wataala ya fada mana a cikin suratu as-safat fasahama sai suka yi ƙuri'a fa kana min al mudhadhin sai ƙuri'a ta fada kansa da ya fada faltaqamahu al-hut wa huwa mulim zuwa ƙarshe me dai muke so mu kawo shine ingancin yin ƙuri'a addinin musulunci da haka ƙuri'a tana raba hatsaniya mai tarin yawa wane ya ja wane ya ja abu ne aka kawo mutum ɗaya ne zai iya samu mutum biyar ne kuma sai kilimin kuma kowa ya cancanta kuma abin ba zai rabu gida biyar ba to ya za a yi daga cikin hanyoyin da za a bi za a iya yin jaraba misali za a yi abubuwa da yawa amma daga cikin hanyoyin da ake bi shine me a yi ƙuri'a kamar harkokin masabaka haka tana faruwa ga yara an zo an yi masabaka duk sun yi kilashi an kuma yi sun kuma yin daidai an kuma yi kuma ɗaya ake so a ɗauka to kawai shi kenan sai a samu su najih da kuma fil mustaqbal eh shi ma ba za a ce masa gairu najih ba sai a ce nan gaba shi ma insha Allah zai amin ya ka takarda daya biyu kai kai ma dauki kai ma dauki wannan ya dauka najih to shine na daya wannan kuma ko a sa masa athani ko wani dai wata kalma dai take nuna dai ba faduwa ba amma dai a yanzu ba to da ana yin wannan ya halatta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙuri'a shi ma da ya ƙuri'a ta fada kan sayyidatuna Aisha tana da sa'a da yawa sayyidatuna Aisha kasan wani haka Allah ya shi a komai yana da rabo wani Allah ya masa nasibi a rayuwa duk abin da za a shiga sai kaga Allah ya masa nasibi shi na daban ne a cikin mutane haka Allah ya wasu ba wasu ce mai arziki ko a ya sai da ruwa ko ka gada gaban kwarowa ya zai sai ruwa to amma Allah ya ma arziki wala ko a can sai ka siyar wanda Allah ya masa kashin arziki ko kasa ya ɗiba to zai ciniki amma wani kogol yake talla ba za a siya ba Allahul musta'an to sai ƙuri'a ta fito da aka tafi da ita kamar yadda muka bayyana ajiya aka je yaƙi aka dawo akan hanya aka samu aka yi zango da aka yi zango ɗin nan manzo Allah shirin ta za a wuce dab da lokacin uh, asuba kamar yadda muka faɗa ajiya da ta je ganin hakan sai take ganin akwai buƙatar ta zagaya da ta zagaya ta dawo tana dawowa sai ta cewa sarkarta hakika ta faɗi sai ta tafi laliban wannan sarkar kafin ta zo sun ɗauki haudat ɗin nata wato ɗan wannan tancin da ake ɗora kan raƙumi shi yasa take cewa hakan ya kasance kafin saukar ayar hijabi saboda shi hijabi shine duk abin da ya kare ka daga wani kaga da suna ganin juna ne an gane ma'anar kalmata, ta hijabi ta sauka inda kama a ce za su iya leƙawa su gani kaga za su tabbatar tana ciki ko ba ta ciki to amma shi kansa haudu din shi ma kansa hijabi ne da yake kare ta daga ganin su wanda suke mu'amala da kula da ita din an gane to na eh, da suka zo kuma gashi ba ta da ba ba nauyi ga da suka zo suka dauki wannan haudu din suka dora akan rakumi suka gaba ta je ta dawo ta tara an tafi sai ta zauna a gurin ta san da an duba ba a ganta ba za a biyo sawu kuma ita in ta tashi shabi dokar daji ga akwai matsala za ta iya bata za ta iya abubuwa da yawa amma dole za a biyo sawu a neme ta waye zai biyo sawu waye zai biyo sawu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tawaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tawaga shine zai biyo sawu saboda ai an saba an an yi tafiya irin wannan manzo Allah kan jera shi da matansa ana tattaunawa ko ba har ma ana rawaitowa sukan yi tsere ba ya cewa su tawaga a yi gaba ka gani to dole ta tabbatar manzan Allah zai neme ta kamar yadda ya saba yana yi da matansa ha a tsere wata ran ta cinye tana ba kiba sosai a wannan lokacin daga baya kuma da ta kiba sosai shi ma alayhi salatu wassalam to kaga sai ta cewa za a biyo sawo sai ta zauna ta zauna a gurin to sai bacci ya dauke ta malamai suna cewa idan kana cikin hannu to bacci yakan iya ɗauke ka amma kana cikin hammu kasa bacci kake to me ghammu me hammu shi shi shine wani shi da ya abin ya riga ya faru to bakin ciki in ka fara sai ga bacci zai iya ɗaukaka amma shi hammu shine wani abin bakin ciki da ke sare zai faru nan gaba shi bai faru ba nan gaba ake sare zai faru to shi hana bacci yake ana bacci yake in kana tunanin kaza zai faru na bakin ciki sai ga bacci ya gagara amma in ya riga ya faru bakin cikin yawa tun Allah ya ka baccin sai ga ya zame maka saukin abubuwa to sai bacci dai ya dauke ta almuhim shi wancan sahabin manzo Allah babban sahabi Safwan bin Mu'addil ko bin Mu'attal da yazo a irin aikin da muka faɗa a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora masa na bibiya da ganin cewa ko an manta wani abu ko kuma akwai wani abu da zai iya kawo hatsari ga runduna ya zo ya hango ta shi ne hango sawad ma'anar sawad ne ka hango abu daga nesa alama wani abu yanzu na ce na hango sawad to na hango mutum daga can nesa amma an gane mace ko namiji ba zan gane ba to sai ke masa mai sawad ana ake cewa mutum sawad ka hango shi daga can nesa ba za gane mace ne ko namiji ba da ya matso kusa sai ya ga a ci sai da tana aisha ce kuma ya santa tun kafin a saukar da ayar hijabi sai fara istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da karfi sai ta farka ta farka ta kuma rufe fuskarta to shine yazo ya kawo raƙumin sai sun koyar da raƙumin ya juya ta hau kan raƙumin yayi wa raƙumin zagi ya shiga gaba yana ja har suka bayyana su kuma can tunda kaga shi in ya tashi tawowa ai sai gari yayi shako saboda ya ga irin ayyukan da aka ɗora masa ko ba haka bane in ya biyo ta cikin dare da duhun dare to me zai tsinta to ai babu hikima a cikin abubuwan da aka dora masa ko to sai da ya karasa gari ya fito rana ta talwar suka isa shi kuma shugaban munafikai khamr uwan laifi in ji malam bawashi ummul haba'is in ji malam bawashi yana zaune suna neman daman duk ta inda za su cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abdullahi bin ubay bin salul shugaban munafikai a takeice a dunkule me asalin gabasa da manzan Allah ne shi kallon da yake manzan Allah kamar wani wanda ya kwace masa mulkinsa ne me ya faru da ausu da khazraj ƙabilu ne guda biyu asali suna da alaka ta jini to amma al'ada irin ta larabawan jahiliya suke ta gaba da su miya da yaƙe-yaƙe wanda yaƙe-yaƙe su kansu sun ƙosa yaƙe-yaƙe sun kasa zama lafiya tsakaninsu to daga baya sai suke so su samar da sulhu su naɗa ɗaya daga cikin ƙabilun guda biyu ya zama ne shugaba to sai ya kasance ana tunanin wa za a ɗora abdullahi bin ubay bin salul ya zama shi za a naɗa ya zama shugaban ɓangarorin guda biyu saboda suna ganin girman suna ganin kimar suna ganin komai to ana cikin shirye-shirye an fara kera masa kambu da komai za a naɗa shi a matsayin shugaban ausu da khazir din gaba ɗaya sai kuma hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo Idan hadara al-ma'u batala tayammum in ji malam bawashi ko ko in ji larabawa kai idan da ruwa ya zo ai babu magana taimama shi wancan taimama ne ko wannan kuma ruwa ne kaga magana a ce za a tsoro na abdullahi bin ubay bin sulai ba ta taso ba to shi kuma wannan sai sa sai kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ba yanda zai kowa ya mika wuya kowa ya imani duk an sallama kuma ba ma a comparing tsakanin su da manzon Allah babu ma ai ai ba zai yi ba to haka sai yasa sai abin ya zama nifaq idan in kana jin haushi kana da karfi to zaka iya nuna ka ja haushi zaka iya nuna ka yi fushi zaka iya nuna gabaka saboda kana da karfi zaka iya karewa amma in kana jin haushi baka da karfi ba abin da zaka sai munafurci saboda an fi karfin sai ka yaƙe a fili saboda a saje ka a gane haushi kake ji a yi maka wani ko saboda baka da karfin zaka kare kanka to haka ce ta faru gare shi kaga a makka ai ba bukatar munafurci saboda su kafiran suke da karfi da haka kawai ko mumini ko kafiri biyu kawai ake da shi amma a madina da yake akwai karfi na wasu 'yancan yahudawa su da ba su karɓa addini ba nan kuma ga karfi na musulunci kowa ya karɓa addini to wanda baya so a cikin wayannan majority da suka karɓa addini ya zai dole sai dai koma ga munafurci saboda in a ce gaba ɗaya kai kaɗai kace abu duk kowa ɗanka baya yi matarka ba ta yi wanka baya yi ƙaninka baya yi ƴan wanka duk ba sa yi to kai kan kan kace ka ci gaba da ya sai a tuhume ka da ce kwakwalwa na ko an yi lafiya ta a ce gari gaba ɗaya ana abu kai kaɗai baka yi mutane sai suna kallon ka wani bambara kwai kamar kai ne baka da lafiya su ne suke da lafiya shi yasa aka ce ka tausaya malami a cikin jahilai saboda su kallon da su taimasa kallon wani mahaukaci mahaukaci gashi nan dai duk abinda mutane yake ba shi suke ba to shine da asalin gabar Abdullahi bin Ubay bin Sulul to shi sa duk yanda ya samu kafa ko yaya take ta ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gazawa amfani yake da dama ko yaya ga ga yanda zai a cutar da manzon Allah ko a janyo abin da zai tayar da hankali ko ma abin da zai janyo manzon Allah ko ya rasu ko kuma a kore shi ko dai wani mummunan abu wa ya tarabbasu na bikumud dawa'ir ko da yaushe mummunan abu wani bala'i wata masifa ike fata ina ma ta zo ta afka manzan Allah da shi da sahabbansa shi sa Allah ya ce alaihim da'iratul shi sa ka ji maganganun sa kala kala yaquluna in raja'na ila la yukhrijanna minha wa wa li rasulihi wal mu'minina walakin la la ya'lamu la yukhrijanna yake cewa la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadu kakkurin ga taimakawa saboda shi so yake a samun da gayyar za ta watse in ba a taimaka manzan Allah ai ne hatta yan faddu sai su watse sai su baje shikenan kowa ya tafi ya bashi kaga shikenan da musuluncin ya kauce shi kuma sai ya koma a naɗa shi sarkinsa to shi sa zaka yi mamakin irin yadda yake ta kokari yanzu yanzu ne sai shuka kaza Allah ya kawar da wannan ya shuka kaza Allah ya kawar da shi haka yake ta ji da shi munafikai ya hada kai da eh, yahuda ya hada kai da shan to shine yana ganin wannan sai amfani da dama ice wace ce wannan aka ce Aisha ce ta mata annabin ku ta zai canza kwana da wani ai wallahi ma najat minhu ma naja minha wal iyaz billah ice ai bata tsira daga gare shi ba bai tsira daga gare ba to daga nan ya fara cinna wutar haka kafin ka ce ko bu magana ta shiga cikin runduna ta yaɗu sosai to kuma sai da tana Aisha kamar yadda muka faɗa ana komowa sai ta da zazzabi zazzabi wajen wata guda ba ta da lafiya ba ta san me yake faruwa ba maganganu sun yadu har sun je kunnan manzan Allah alaihi salatu wasalam sun je kunnan sayyidina abubakar sun je kunnan kowa ita ce dai ba ta san me yake faruwa ba ko munafikai suna kitsa abin har wasu daga cikin muminai wanda ba su tauna ba ba su tauna kalmar da ake faɗa ba su kuma hararo hatsarinta ba kuma haka takan faru sosai shi yasa addinin musulunci ya koyar maka da cewa in kana musulmi to kakkai magana sai ka tauna aina ina ne addini ce kakkai magana sai ka tauna fadin cewa fal yaqul khairan aw la yasmut yana nufin ka tauna tukunna kenan ko ka fara yin tunani akan kalmar idan alkhairi ce sai ka faɗa idan shari ce sai ka bata in ka gasa ganewa alkhairi ce ko shari ita ma sai ka bata ko sai ka bincike ya gano alkhairi ce ko shari kaga addinin musulunci ne ma lalle ka ringa auna magana kafin ka faɗa to su wayannan musulman mu'mine ne su na gaske irin su mistah ibn usasa irin su hamna bintu jahash irin su hassan ibn thabit dole mumine ne ba a shakka a cikin imaninsu to amma kuma sun shaɗan ya zarmar da su a cikin wannan su ma sun bayar a wannan ayar to haka maganganu suka yi ta tsamari ita kuma ba ta da lafiya ita babu abin da ta iya ganewa a cikin al'amarin saboda ba wanda yake nuna mata abin da kawai take ji take jin akwai wani ba ƙasa shine yanda manzo Allah yake rarrashin ta yake tarare ta in ba ta da lafiya yanda yake nuna mata gata da yanda yake janta a jiki musamman ba ta da lafiya sai ta ga a wannan rashin lafiya akwai bambanci in ya zo sai da ce kai fatikum ya waccan kenan. to wannan ta ce ya ribuwa yana sa mata shakku me ya faru ne to wa sai waccan fita da suka yi da ita da ummu misdah za ta raka ta je ta biya bukatar ta a bayan gari ummu misdah ta tuntube ta ce ta isa mislah ita kuma sai tana aisha da kokari sai take kare mislah ta ce ya zaki zage mutumin da ya je badar sahabi mai girma mai daraja sai ta ce baki san me yake faɗa ba ne ta ce to me yake faɗa kuwa to sai ta kwaso labari tsab sai ta gaya mata ta ce sai cuta ta dawo sabuwa zazzabin sai ya zama biyu sai kuka da ta koma gida sai ta nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta koma gida a je ta jinya a can ta ce ta nema haka ne saboda ta ji dai yaƙinin labarin me yake faruwa ne da ta je ta tuntuɓi mahaifiyarta ta ke cewa ya ummata ke mahaifiyarta kin ji labarin abin da ake faɗa sai mahaifiyar ke cewa kakki damu karki damu ai babu wata mace kyakkyawa wata ta samu shiga a gurin mijinta kuma take da kishiyoyi face wannan kishiyoyin sun yi ca a kanta wannan kalmar mun zo auna fiƙin hadisar insha Allah za mu tsaya a kanta kaga mahaifiyar sai ta ƙoƙari ta kwanta mata na hankali ta rarrashe ta ita kuma abin da ya kuma daga sai ta sha hankali sai ta ji au ashe da gaskiyar nema kenan ashe kuma kuma kun ji ta ce shin manzan Allah yana da wannan labarin ta ce eh. shin sai na abubakar shi ma yana da wannan labarin ta ce eh hankalin ta ya tashi na ganin to ya za su suna da labari ba su fara mata mutu to shi ne ma'anar rarrashin da ita mahaifiyar take mata cewa babu wata mata da take da kyau kuma ta samu shiga a gurin mahaifiyar shi ne wadi'a ko kana samun da wadi'a kana da kama alwudu daga abdiya an gane haske da kyalkyali shi sa kake da alwudu kaga asluhu minan nadafa to abin da za ganci face face karkar da shi tas shi ake cewa wadi mai haske mai kyalkyali to shine ta gaya mata wannan hankalin sai da tana Aisha ya tashi ko manzo Allah a ce na bangaren sai ya kirawo Ali bin Abi Talib radiyallahu an da Usama bin Zaid da muka ba da kisarsa jiya ko shekaran jiya radiyallahu anhu ike shawarta su saboda wahayi ya tsaya bai sauka ba in ka lura Allah ya kawo jarraba irin wannan sai ga wahayi ya tsaya tsam kamar kisar su Ka'ab bin Malik kaga su ma sai daga shafe kimanin wajen kwana arba'in cir ba wahayi saboda Allah ya jarrabe su a koda a koda din eh falalar da kimar da martabar da kuma fitowa sosai to shi yasa nan ma wahayi ya tsaya ba wahayi baya sauka sai manzo Allah kamar yadda Allah ya umarce shi wa shawirhum fil amr ko sai ya kira su tunda su wayannan yan cikin gida ne kuma abu ne da ya shafi cikin gida sai ya kira yan cikin gida inda abu ne da shafi siyasa ta waje kaga yana kira manya-manyan sahabbai dan su abubakar su umar amma kaga da aliyu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso shi ma usama tabin zai kaga dan cikin gida ne hibbu rasulillah wa ibn hibbi radiyallahu anhu ajma'in sai kira su ya tambaye su sai usama yake cewa ya manzan Allah wayannan ka ne kuma mu ba abin da muka sani a gare su sai alkhairi iyalin ka ne hum ahluk kaga ka ne su bai ma ware ta ita kadai ba shi gurin shaida gaba daya ya tattara ya ce iyalinka ne faɗin iyalinka ne iya yabo kenan saboda inda yana da wani abu da yake ji ai ba zai nasabta su zuwa ga manzan Allah ba ba nasabta khabithin abu zuwa ga manzo shi sa Allah ayoyin gaba yake cewa al-khabithatu lil khabithin to faɗin iyalinka ne shi Usama yana da tsoko kuma ya ce ma alimna fihim illa khairan ba abinda muka sani tare da su sai alkhairi Aliyu ba. to shi aliyu radiyallahu anhu sai dubi janibin manzan Allah ka san duk daga tashi yanke hukunci ko da yaushe akwai abin da yake na kalli bangarori daban-daban kaga kalli bangare guda daya to amma shi sai na Aliyu, akwai abin da yake kira kuma al-awlawiyat abin da yake mafi muhimmanci a ciki yanzu shi a ganin sa idan an ce abin ya kare kan Aisha bai shafi manzan Allah ba to kaga ba abin da ya shafi risala a ganin sai da Ali ba don yana kin sai da tuna Aisha ba sai ke ganin da a ringa samun kokonto a ce kaza a ce kaza an kasa gano mafita yace manzan Allah an usiwa ha kasir mata wanda ba ita ba suna da yawa wa ma dayyaqa Allahu alaikum kuma Allah bai kuntata maka ba duk wanda manzan Allah shi yana nema ita alkhairinta ne farin cikinta ne kuma ɗaukaka ce da ita da danginta da duk wani wanda ya shafe ta ko kuma sunanta ya shiga list na iyayen muminai ba wanda zai ki wannan gida sai ki gani Allah bai kuntata maka ba da azo ai ta wannan maganganu ana can kula ta yi ko ba ta yi ba kawai yana ganin cewa annisa usiwa haka kasir shi kansa bai fara ya ce kirkiri arabu da ita ba kalmar da ya fada kenan annisa ghayru haka fi ko siwa haka kasir wa ma zayyaka Allahu alayk Allah bai kuntata maka ba manzo Allah sai ce was'alil jariyata Sudukuk, amma tambayi bai wata za ta faɗa maka gaskiya saboda me in irin wani ta faru ai dama aka duba rayuwar mutum ta baya shin wani abu ko wata shubuwa shubuwa ko wani abu mai dan kura-kura irin wannan ya taɓa faruwa cikin aka kira jariyar barira aka tambaye ta me kika sani game da tunanin sha shi tuba abin da ta sani sai alkhairi sai aka bar fito karara aka faɗa mata abin da ake nufi da abin da ake ji a gari ta ce subhanallah kalmar subhanallah tana rufin abin bai dace ba a ce an kawo ga wannan jalli ta ce ba abin da ta sani a wasu ruwayoyin ma sai na ali ya shaddada sosai tun tambayar ta an yi mata barazana a wasu ruwayoyin ma ya rike ta akan cewa ta faɗi gaskiya ta ce ita ba abin da ta sani in ma akwai wani abu bai wuce cewa sai da tana aisha yarinya bace ba za ta ce bari za ta ce wani lokacin zan zama kulli akan cewa za a yi alkhubus a gida in ce aisha jire in je in dawo kafin ɗauko abin da za a zo a ɗora sai ta yi bacci akuya ta zo ta ce kaga wannan mai take so ta ce ita ba ta da wani laifi akwai yarinta amma ba wani abu gafila ce ma kan harkar wani abin da ya shafi alfasha kwata-kwata wannan ba shi a harkarta a gama wannan da ta faɗa ba abin da aka sani kaga a cikin shawarar da aka nema ba abin da ya fito sai alkhairi ba abin da ya fito game sai Aisha sai alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ba abin da ya sani game iyalinsa sai alkhairi sai je munbari sai khutba sai yake cewa wane zai taimaka min ya mun uzuri akan mutumin da ya cutar da ni kuma ya cutar da ni cutar wasu ta isa har ga iyalina sai sa'ad ibn mu'ad shugaba na aus tunda na gaya muku ansar sun rabu aus da khazraj shugaba na aus sai koya miƙe yace ya manzo Allah ni zan maka uzuri a kansa man ya'dhuruni shine wato wanda in nayi hukunci ba zai ga laifina ba ko kuma zai taimaka man ɗauki fansa akan wanda ya mun wancan illar sai ce mu za maka uzuri ya manzo Allah idan daga cikinmu yake mu ausu to kashe shi kawai zamu idan kuma daga cikin yan uwanmu yake min al-khazraj to za mu jira umarninka duk abin da kai umarnin shi haka za mu aiwatar kaga can sai ya yanke hukunci tunda shine shugaba na ausu ya yanke hukunci kai hukuncin sa hukuncin kisa saboda wanda ya cutar da manzo Allah ya cutar da iyalinsa hukuncin sa kenan nan kuma cikin khazraj yan uwanmu to duk hukuncin da kai manzo Allah shi za mu dauka saboda kai ne shugaba kwata kwata jin haka sai sa'ad ibn ubada shi ma ya tashi sai da tana aisha take faɗa su ta cewa kana rajulan salihan sai da tashin faɗa saboda abin da zai faɗa kakka ji abin da zai faɗa ka ɗauke shi a cikin makiya ko wasu munafukai ko waye sai ya ce wa kana rajulan salihan mutum ne nagari to amma nan sai shi ma ya ɗan zame saboda jin haka sai zata kamar tun da dai an san waye mutumin nan ko ai ba yau lalibi ake ba a gano waye an san kuma daga wace kabila yake to sai waccan tsohuwar gabata ausu da khazar ta taso cewa a ka fa gane a cikin me yake shi sai zaka ce wani ana ne za a kashe shi kun kuma namu ne kai masa ai maka umarni da dalibi ake ne shine sai ki ganin kamar da biyu shi sa'ad ibn mu'adh ya faɗi wannan sai ta ce ce a ba ai sai ba za a kashe shi ba ai kai ka san daga wace kabila yake shi isa kake cewa za a kashe shi sai usaid ibn hudayr ya tashi ma yace ƙarya ne sai an kashe shin kai munafiki ne kuma kana kare munafikai kaga abu ya fara daman su munafikai abin da suke so su yi kenan jin haka kuwa sai wayannan suka taso wayannan suka tashi aka yi ca aka fara musanyen yawu sosai sallallahu alaihi wasallam yana kan bari sai fara sai aka bar wacce magana magana ta aka zo aka tattauna sai aka je ta a gefe sai aka fara sasantawa yana saukar da su yana saukar da su har aka yi shiru gaba da aka yi shiru aka bar magana haka sai magana ta fa haka can kuma sai da tana Aisha tun daga wannan ranar ba bace kuka dare da rana kai ka ce eh, hanta ta za ta tsage saboda tsaba kuka iyayenta suna tausaya mata ba dare ba rana sai kuka radiyallahu anha wa ardaha to tun da aka yi wannan maganar ta hadithatul ifki ba su zauna tare da manzan Allah a guri ɗaya ba sai a ranar ya zo gidansu sai ya sallama da ya sallama ya zo ya zauna ga sai da tana aisha ga mahaifinta ga mahaifinta sun ke wata shi kuma ya zauna akan wani sarari da yake fuskanta su haka yayi ba kamar yadda ya saba in zai bude magana yakan gode wa Allah yi Allah an Allah, ilaha illallah khutbatul haja ne da aka sani sannan yace amma ba'd yace ya Aisha idan kin san baki abin nan ba kuma hakika tabbas Allah zai wanke ki tabiha wa ni'mat amma in kin san kin yi to ki nemi gafara ki nemi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Aisha ce din haka sai duk hawayen da yake irin ta ma sai kafe gaba daya ita yanzu abin da ke bata mamaki wai ya za a ce har har su manzan Allah har su sayyidina bakar har su ummu Ruman mahaifiyarta su kasa wai su ringa jin kamar akwai probability an yi ko ba yi ba ita mamakin da take yi kenan ka san wanda yake da wankaki zuciya kamar yadda muka faɗa jiya ita gani take ko da wani aka faɗa can can ya kamata a ce an kokari an kakkare shi to amma su kuma me uzurin a ciki babban uzuri shine dinne kai da yau mutum zaton alkhairi aka faɗo na ba kansa kai ba za ka fito kirkiri ka ce ƙarya ne kai tsaye ɗari bisa ɗari ba a sai da wata hujja da za ta wanke abin zare ka ce ana masa zaton alkhairi to musamman kuma shi sai na abubakar ya wanke ta kamar ya yi tazkiya ne na kansa ko shi ma maza Allah ya wanke ta zo tazkiya yawa kansa amma ga wasu a gefe ai daga baya sun wanke kamar yana mu karanta a gaba wasu sun ce ma kula na an natakallama bi hadha subhanak hadha buhtanun azim sai ta ce sai hawaye sai kafe daga idanta sai ta ce wa sayyidina abubakar to ka amsa min ka amsa wa manzo Allah a maimakona sai abubakar shi ni ban san me zan ce ba wani tashin hankalin daga bakin ne to me zai ci ko in ya faɗa ya wanke ta nan shi dai bai san komai game da yasa ba sai alkhairi ta ce umaru ma ke amsa manzo Allah makona ta ce wallahi ni ma ban san me zan ce ba sai take cewa wallahi na tabbatar in na ce muku wannan abin ban yi shi ba kuma Allah ma ya san ban yi ba ba za a yadda ba sannan idan kuma na ce na yi kuma Allah ya san ban yin ba duk yarda za a yi ta ce to ni ba tsakanin yara ku sai dai kamar sai ta nemi sunan annabi yaqub ta rasa saboda tsawa bakin ciki ce kamar kwatankwacin yana kwatankwacin kamar baban annabi yusuf ne ya kudu ma ya tafi a bakinta ta ce fasabarun jamil wallahu musta'anu alama ta tasfu kawai sai ta juya ta kwanta ta juya musu bayan radiyallahu anha wa ardaha hakan yana zuwa kaga ta miƙa al'amari gaba ɗaya ta yi tafwidi zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda a lokacin ta yanke kauna daman in tana tunanin ma waye zai kare ta kowa ce manzan Allah ko mahaifiyarta ko mahaifinta to yanzu gaba ɗaya duk duniya sun juya baya shi kuma Allah irin wani lokacin yake saukan maka da agaji amma yujibul mudarra idza da'a lokacin da kai da babu kowa sai shi an gama yadda an yanke ka gama cire kauna babu wani duk girmansa a cikin al'umma to ka gama samun agajin Allah subhanahu wataala shi yasa ko mushrikai ko mushrikai in suka samu irin wannan ikhlasin Allah amsa musu yake fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu wani ikhlasin da ake samu su manta da lata da uzza da huwal da sauransu duk su watsar su koma Allah kawai shi shi kadai to a lokacin sai Allah ya amsa musu amman yujibul mutarra idza da'a eh wane ne yake amsa wanda yake cikin larura cikin cikin kunci da kakanuka yi cikin halin da ba mai cire shi sai Allah wa yakshifu su'a ike yaye bakin ciki wa ja'alakum khulafa al-ard a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah bayan Allah to zuwa wannan position din da aka kowa kaga ya janye kusan daga ita sai Allah kawai kuma ta tattara al'amarin ta ce fa fasabarun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun tana mika Allah subhanahu wataala ko sai wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abin da yake samun sa in wahayi ya zo masa ya same shi za ga cewa duk sanyin da ake gumi yana keto masa gumi ne zaka ta kamar lu'ulu ne ke sheki alaihi salatu wassalam idan yana kan abin hawa raƙuma ko wani abu sai ga raƙuma ba ta iya sai wani lokacin ma ta durƙushe ɗaya daga cikin sabai ce wata ana suka masa da wahayi cinya suna kan cinya ta ce sai na cinya ta kamar za ta tsage inna sanulqi alayka qawlan thaqilan wannan yanayi ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gumi ya fara keto masa can da yanayin ya kauce sai ko murmushi da dare a fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa ya Aisha abshiri ki bishara albashirin ki ya ta Aisha yake ce Allah kuwa amma Allah faqad barra'aki Allah kuwa shi wanke ke tsaf waye ya wanke ta kaga duk duniya ba mahaifi ba mahaifiya ba kawa ko aboki kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa wanda aka tambayawa ka fi so a duk duniya ko yace Aisha shi da kansa bai wanke ta ba alaihi salatu wassalam Allah ne da kansa ya wanke ta wallahi take cewa ita a zuciyarta zaton ta kimarta ba ta kai a ce wai Allah da kansa zai sauko da ayoyi don wanke ta ba ita ita dai abin da ta ringa fata Allah ya nuna manzan Allah ko da a mafarki ne ya mafarki cewa kasa mafarkin annaba gaskiya ne ya mafarkin cewa abin nan fada ake fada da shari ne kage ne jamhuru ne kazafi ne ita abin da ta da nan ba ta ta cewa matsayinta ya kai har a ce ayoyi sun sauka wanda har zuwa ranar alkiyama za ka karanta duk harafi ɗaya lara goma ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yake shi da mamanta wa zuwa lillahi rafa'ahu Allah ga girma amma ba sa ganin girman kenan manyan mutane to Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi iyayenta sai farin ciki suke wasu ruwayoyin suka ce ana saukar da ayoyin ita sai tana aisha ta ce ta kalli umar ma ta kalli abubakar sai ta kamar zuciyarsu za su fita saboda ba san me zai sauka ba ita kuma a sai saboda ta tabbatar tana da gaskiya iya gaskiya amma su suka ta su kamar za su fice saboda ba san menene zai sauka ba yanzu ƙura'ani ne yake sauka in ƙura'ani ne babu zancen an yi ko ba a yi ba kawai me ya faru shi za ka ji Allah subhanahu ta'ala ya wanke ta min faqi sab'a samawat ummu ruman ce maza maza ki tashi ki je ki manzo Allah yake cewa amma Allah kan ya wanke ke karanto ya ce ki gode wa Allah sai ummu ruman maza ta ce maza maza ki tashi ki je gurin manzo ta ce wallahi ba gurin wanda zani ba wanda kuma zan gode wa sai Allah subhanahu ta'ala malamai suka ce amsar da ta bayar ai manzo Allah cewa ki gode wa Allah kuma ta tabbatar ita ma alhamdu lillah ko godiya gaba ɗaya ta tabbata gawa ga Allah sai to ita Allah kadai za ta za ta gode don haka wannan tsantsar tauhidi ne ba wai wani abu bane na daban a tsantsar tauhidi ne kamar wanda ba wanda ya wanke ta sai Allah kuma ba wanda ya cancanta a wa sai sai Allah to abin da ya faru kenan a hadisatul ifki to daga ƙarshe dai Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta ayoyi a cikin jama'a aka yi hukunci ga su mutane guda uku wanda suka fi shahara shi kuma abdullahi bin ubai bin saurin mafi yawancin ya sun nuna cewa ba a yi masa wani hukunci na duniya ba kuma daman aya ta yi kwatance ko ce ta yi ta'ariri a shigin hakan li kulli mri'in minhum maktasaba min al-ithm sai ta ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim ko kaga inda masa hukunci a duniya to ai kaga waccan azabin in aka yi mutum haddi a duniya ba a kama shi da wannan same laifi a lahira kamar yadda muka bayyana a baya kaga ya wuce to shi yasa kuma kun ga yadda yanayin ya kasance a gurin yi masa a gurin tattaunawa ma akan ya za da shi a gurguje wannan isa tana tare da durus imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai ya fi da darasai masu tarin yawa a cikinta sai na ya kamata mu tsakuro wasu kaɗan daga ciki yace da farko akwai mashru'iyatul qur'a bainan nisa inganci da halaccin yin ƙuri'a tsakanin mata kai kasance namiji ko yaushe ya karkata guri da kai ne kake aiki a Abuja to ko dai a ta cewa me nan tafi da wanci aka je aka kwana kaza za a zo a tafi da wanci amma kana aiki nan zaka je kai kusan wata sannan ka zo kai kwana biyu anan ka bar ɗaya ka tafi da ɗaya akwai zalunci a ciki sai dai in an yi da yarjejeniyar su ko wannan ita ce uwar gida ba tana da nauyi da yawa tana da ƴaƴan suna makaranta suna kaza suna kaza in ta tafi ta bar wancan ita kanta tarbiyyar ƴaƴanta ba ta so ba ta zata cewa za a gudanar su yanda ya kamata kamar tana nan ba to aka yarjeje na aka daidaita akan za a zauna haka shikenan amma in tana cewa tana da ja a tafi da ita a tafi da wannan to za a tafi da wannan da wannan idan kuma abin tasowa yake ba ko da yaushe ba abu ne yake tasowa ba ko da yaushe kake yi ba haka wannan ko da yaushe ne ko amma abu ne ya taso kamar kai ne ya ba kujera biyu ta aikin haji a ba kujera ta aikin hajji to sai ka zo ɗaya za ka hau ɗaya kuma kana so ka ba ɗaya daga cikin matan kai kuma matan ka biyu ko uku yanzu da ka zo ka ce wance shi da kayan ki mu tafi kana ganin har duniya ta tashi za su ganin kana da adalci iya azalimi kai ne ko ba su taba ganin cewa baka fi kuma shikenan ka hada su gaba shikenan su biyun nan sun kulla mata eh ta uku ƴaƴanta ma an kulla musu in baka wasa ba ƴaƴan wayannan masu sun tsani ƴaƴan waccan din to ya zai in kana da hali biya kuɗin biyu su zama kujera hudu sai ku tafi ku uku ko hudun kai to baka da hali ya za to to in har so kake sai kun tafi da matarka to ko dai a samar da yarjejeniya ka samar da yadda zaka yardar da sauran cewa ke za a baki kaza ke ma za a baki kaza ko kuma ita waccan din a auna kudin kujerar nawa ne to sai a kasa shi uku ita kudar kaso ɗaya ta ne daman ko to in tana da hali tafiya kaso biyun can kaga wannan ma za a yi adalci a ciki ko kuma ka ce a a zo yi ƙuri'a to baka zaɓa ɗaya daga ci ba kuma ko cewa kai ɗaya ka nuna ta ka ce ta biya kuɗin kaso ɗaya sauran sauran abiya sai su ce a ah. kaga wato ya zaɓe ta ita ce ma za ta biya kuɗin an gane mai yake sauna ce ko to ga abin da ya fi sauki shine ka ce to yanzu ka kira su ko hukun nan yanzu dai gashi gashi abin da ya faru kujerar nan guda ya ce kuma ko uku ne kuma ni kowace ma so nake in tafi da ita ni a san samu na duk mu tafi tare to gashi ba a da hali yanzu ya za'a yi wace ce ta janye wata duk suka ki janyewa ga me ya ragu sai ƙuri'a an yi ƙuri'a shi kenan an yi ƙuri'a wani fito a wake da suna wata ta ci ƙuri'a tsaron ba su ci ba baka da laifiyar a gurin Allah kuma ba su fasa yin ƙorafi wanda mata ne almuhim da ya ƙuri'a ta tabbata kaga kana da hujja kana da hadisi da hadisin gazawatu bani musalak abu na biyu girmama manyan mutane da fifita su shi ma shari'ar musulunci ne wani babban mutum ka gan ya taho ko da kaya ko da waye ka rike masa ladabi ne na addinin musulunci ina ma gano wannan shi safwan bin muhadal ko da ya zo kaga ai sai ya hakura da abin sa wa zai hau sai da tuna aisha yayi zagi ya ja aka tafi a haka kuma da ya zo bai faɗi kalma ko ɗaya ba saboda girmama da kimantawa istirja'i kawai ya ringa yi za ta hau kuma ya juya malamai sa ce ma akwai babban ladabi in ka samu kanka musamman ka samu mata a gurin da suke buƙatar taimakawa lallai ilalla ka tsaya tsayin da ka taimaka musu wani al'ada ce ta manya-manyan sahabbai kuma al'ada ce ta annaban Allah ma duba kisa annabi Musa ko walamma warada ma a madina wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun eh duk sanda ka samu kanka musamman ka tattarar da wata yarinya mai tarbiyya ana ne ta ware to haƙƙinka ne ka shiga kai uwa kai makarbiya ka ga kai ma ka taimaka mata gurin birri da takawa mai kun ta zama bayan da ce dole ta cusa cikin mutane a kai cusa kai mata ka zo tana gefe ta ware in ta shiga da samun ta da ta da kuma ta da Allah subhanahu wataala ya umarce da ta yi to shine abin da nan Musa yi da ya gangaro ma Umar ne sai tar da mutane duk ana shaida dabbobi kowa ya bazu kowa ba ruwansa da kowa har kasa kawai yana nasa nafsi nafsi nasa kawai yake yi wa wajada min dunihi mumra'atayn tadudan sai ga kuma wasu mata guda biyu yan mata guda biyu tadudan su kuma me kun su dabbobin nasu je su shiga cikin ayarin a sharuwan ai turere ne su kuma tadudan kore ma dabbobin suke suna mai da su yafe? sai ce a'a abin mamaki ne kowa yana kokarin ya shayar da dabbobin sa ruwa mai kyau shi kake so ka fara sha ba gurbatacce ba wanda kuma ruwan wata kila za iya lalata shi dabbobi sun yi kashi sun yi waye ragowa dai kowa ai so yake sha safi wana sharabu in waradana ma asafwan ko wa sharabu ghayruna kadran wa dina da wancan mawaki yake kansu kirari cewa ai mu mun tashi mu muke shan pure water wani kuma wanda ba mu ba shi yake shan gurbatacce in pure din watsinan da turbaya saboda mai su suke da sadara su ne a gaba kodi yaushe jagorori an gane wato wani cinyewa ne ma a ce kai za ka fara zuwa kai abu sanar wani ya biyo bayan ka to amma su wancan tun da mata ne masu tarbiyya daga gidan wani mutum salihi mai tarbiyya mai kima ba za su irin wancan turere ne ba da nan musa ya zo ya gani sai ce ma ka tsubu kuma me faru ne ka kalma iya bukata mace ah hello hi ah, ina <laughs> ba wannan kawai ma kuma me ya faru ne ka kalmar ta nuna buƙatar masu ake yin dogon labari ba ko dogon magana ko ya sunan ku ko daga ina kuke ko waye a me ya faru ne tambayin me ya faru tana nuna cewa ai tambayar da yake ya ga ku da dabbobi ga dabbobin suna so su shayarwa ga kuma ana shayarwa amma ku ba za ku daga kalmar duk ta ba da wannan suka ce qalata la nasqi hatta yusdir ri'a mu ba ma zuwa mu cakuɗa da maza a sai la nasqi ba ma shayarwa hatta yasdura ri'a sai masu makiyaya sun tafi sun gama shayarwa su sun tafi to tambayar ma da bai musu ba wacce zai yi tambaya ta gaba kenan ko sai suka harare ta suka ba shi amsa don kai ta dogon surutu wa abuna shekun kabir eh, to faɗin cewa abuna shekun kabir mahaifinmu kuma tsoho ne tukub shine shekun ko shekun kabir mahaifin mu tsoho ne tukub kaga ga yanuwa cewa ba su da wa ko kani namiji mai kwarin da zai wannan kenan tunda suka tafi kan mahaifin tsoho ne tukub wato da da wa ko kani mai wannan kwarin ai da shi zai yi to tunda babu sai mahaifi mahaifin kuma tsoho ne tukub sun gama ba shi amsa shikenan bayanin kalma ɗaya kalma ɗaya an gama shine shigen wannan ne kaga shi safuwan ma shi safuwan ma ita sai tana sha bata ma mai da wata kalma ba kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ringa fada ya kuma gabatar da abin da ya kamata ya gabatar a lokacin iyayen da zai iya to shi ma annabi Musa shine fa saqalahu ma thumma tawalla ila dhilli fa qala rabbi zuwa karshen da kisa da kowa ya sani to wannan abu ne mai kyau duk sanda kaje kaga wata ƴan musulmai a guri mai tarbiya mai kima da take bukata agaji kai ma wace mace ce ma wani irin mutum ne yake bukata agaji da taimako ila ilalla eh, ka tsaya ka taimaka masa wannan al'ada ce ta addinin musulunci amma musamman ma irin wannan situation din da aka faɗa abu na gaba husnul adabi ma al-ajanib khususan bin nisa la sima fil khalwa amama na'am li khadiruha in za ku tafiya da mace kakka sa ta a gaba shi ma wannan rabi ne na addinin musulunci sauran ka sa ta a gaba za ta damu ta rasa ma wace irin tafiya za ta waye ko za ga abubuwa kala kala to shi yasa sai ka shiga gaba ka sa ta a baya cikkenan Ka gabatar da wani tunanin ko wani abu mummuna zai iya faruwa kai ne ma a gaba gashi nan in take banka amma ka ta a gaba tunanin tunanin kala kala zai iya zuwa shin yanzu kallon da kake kafa za ta iya budewa ko waye ko sai ga dittar tarisan da za ta shi yasa ga mata na kirki nutsatsu mace mai nutsuwa ba ta iya wucewa ta gaban majalisa irin ta maza din nan musamman irin majalisa taron yan sa ido sorry ba na ce taron yan sa ido idan eh, yawa akwai taron yan sa ido din akwai wanda ba ruwan su suna bin asali zaman majalisa na kan hanya haramun ne a addinin musulunci yana halatta ne inda larura ko maza Allah ya ce sahabban sa hana ku ba zaman kan hanya suke cewa ya rasulullah malana buddun min majalisina ba mu da inda zamu zauna na muke zama tattauna sai ce to in dai haka ne ba maka sai kun zauna ku ba hanya haƙinta kaga asali shine ba za a zauna ba ko in kuma za a zauna sai an ba hanya haƙinta daga cikin haƙin hanya akwai mene gaddul basar raddul salam wa gaddul basar wa Eh, eh, menene irshadul asa'ib ruwayoyin zaka amsa sallama zaka direction din wanda yazo yana tambaya zaka yi amru bil ma'ruf ka gani sannan zaka rinsa idanka duk wannan sune hakokin hanyar saboda Allah masu zama ka suke masu zama ka hanya ka suke to shi sa ga duk yarinya take da nutsuwa sosai ba ta bin irin ta majalisar maza musamman mazan da suke ba su da control gurin bayani ba fa na shaidin majalisa ba ce take da irin wannan amma dai mafi yawancin majalisa ana sama haka wallahi wata yarinya ta ce in ta wuce ta majalisa kaza faduwa take saboda yadda take ji kamar duk kallanta ake yarinya mai nutsuwa mai waye in ta zo wuce ta ga maza sai ga duk ta ga barbarce ta rasa ya zata to in bai wasa ba sai ta fadi to shi sa yana cikin ladabin addinin musulunci za ku tafiya da mata to ka sa su a baya kai kuma ka shiga gaba aga abin da shi safwan bin mu'adil yake nan radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu so abu na gaba shi ma abu da ya da yawa saboda lokaci kan mutun ya kama jiya mulatafatu zawja yana kyau mutum ya ringa rarrashin matarsa musamman lokacin da ba ta da lafiya haka sai sun aisha ta ce ta ai abin da take kawai ta lura manzan Allah ya dan canja yanda yake mata ba ta da lafiya ba haka yake yi ba to ko da yaushe a gidan kan ji malamai suka ce yana da kyau ka ringa nuna faran faran ka ringa nuna walwala kuma an yi abin alkhairi ka yaba in an yi abin farin ciki ka dara ka nuna farin cikinka ka yaba ka kwarzanta su akan aikin alkhairi in an yi girki mai daɗi ka yaba an yi shiga mai kyau kai akaiwa ka yaba eh dai tun sabon manzala abdullahi bin umar ce shi kwalliya yakan yi kwalliya ta kanas ta kano dan matarsa ta gani sai karanto wala hunna mithlu alladhi alaihinna yace kamar inda yake so ta masa kwalliya shi ma haka take so ya mata kwalliya to haka duk abin da aka yi a gidanka ka ringa yabawa wannan yabawa da kake shi zai baka daman an yi ba daidai ba ko baka yi magana ba za a gane an gane me yake so na ce ko in dai an yi alkhairi kana yabawa ko miya ake maka mai daɗi kullum ka ce ta yi daɗi to ran da kai shiru an gane akwai wani abu ba sai ka zo kana ta balbalin bala'i ka ce wannan miya ta yi shiru ko ta yi waye ba a shiru din naka kawai ya bada sakon da ake nema in sai da aka tambaya ka ce ba ta yi daɗi ba ne ka ce mm, a ta yi kaga ai sakon ya fito sosai to shi isa ka ake so amma kullun ka kasance kai kullun ka shiga gidanka shikenan kamar kicin kicin tumburma tumburbur ko da yaushe to in an yi alkhairi za a gane in an yi shari'a za a gane ko da yaushe ga daddaya wanda malam bawo ce maka hoye dare ba za a gane ba to shi isa ake so ka ringa yabawar kai alkhairi kai dariya inda ya kamata kai dariya kai murmushi inda ya kamata kai murmushi kai yabo inda ya kamata kai yaba ka kozanta ka ziga ka shiga ayi da kai to duk sanda ga cewa wani abu ya samu ya faru ko daura fuska kai sai a ce lalle da biyu kuma ko da wani abu ake in ka saba haka ka saba yin fara wani lokacin mabudin fuska shi mabudin gidanka shine fuska ka ka saba yin fara to ana cinye abu sai ka ga fuska ta fara hadewa sai ga an tsaye da abin da ake saboda labarin me yasa ka fara hada fuska akwai wani abu kenan da ake yin sa ba daidai ba to shi ma wannan da an same shi a tarbiyyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma abu na gaba bai dace ban ji malamai kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari bai dace ba ga mai mara lafiya ya ba shi labarin abin da zai ƙara ɗunguma masa rashin lafiyarsa duk wani labari mara daɗi ya kamata a guji mara lafiya da shi kai ba ma mara lafiya ba duk sanda za ka ba da labari mara daɗi ya danganta da yadda ka shirya mutum ka ba shi labarin ba kai tsaye ka mufaji a labari ba wani kana faɗa masa labari ba kai shimfiɗa ba zai iya faɗuwa ko ya rasu ko ya suma ko wani abu ne mummuna haka 2006 ina jin muna aikin hajji da wani bawan Allah to bai fi awa ɗaya ba aka yi masa waya bai fi awa ɗaya ba ina jin ko awa ɗaya matarsa ta iyalin suke masa waya cewa za su tafi Kaduna daga nan Kano da yayansa gaba ɗaya kaf gidan da direbansu za su tafi kaduna to bayan wannan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi din sai kuma kuma bugo masa waya cewa kaf motar sun yi hatsari gaba ɗaya kowa ya mutu banda direba ka kenan completely gidansa sai dai sako sabon lalashe ne saurayi ne tas to faɗa masa haka mutum ne mai barkwanji babban mutum mai jiki amma da aka faɗa masa zube waye. saboda wanda ya bugo wayar bashin fada ba komai kawai fada masa ya zubi a kwashe shi na sai daga baya ake jin me ya faru to shi yasa a kaida addinin musulunci in zaka fadi aka labari labari mai daɗi da mara daɗi mai daɗi da mara daɗin jama'a addinin musulunci ba wai sai mara daɗin ba idan mutum yana cikin kamar sai da tuna Aisha ai manzo Allah da mai fara murmushi ya fara yi ko saboda iya abin ya kawo nan to sai fara da murmushi kaga wannan fada shi za ta ɗan sako kaɗan sannan Abushiri ko kaga da shimfiɗa shi ake ba kawai a lullo labarin bai zo da kamar ƙwarwa ya saka baje lokaci ɗaya kamar yadda labari mummuna yake sa mutum ya zuciya ta kusa bugawa haka labari mai daɗi shi ma baka zaba ga tsammanin wani lokacin zai iya sa wani abin kai faru to shi sa malamai suka cewa kaga duk duk gaba ɗaya cikin dangin sa da tuna Aisha ba wanda ya faɗa mata sai ummu mista ita ma ummu mista kaga akwai wani labari daga nan haka zuwa haka sanin labarin yanzu saboda irin wancan abu da kan zaka faɗa mutum labari sai ka dubo ne ne yake ciki da kuskure ne ma ka buga mutum waya ka faɗa masa labari dan sha sha faruwa mutum yana cikin driving shi yasa ake cewa ai kuskure ne ma daga waya ana driving din shi ba kuma sai kana duk muna yi mafi yawanci sai Allah ka yafe mana yi wannan dokokin da ake bi ba duk dokar da aka sa mai gyara zamantakewa to dokar Allah ce yanzu yanzu ka taho danda ta tsayar da kai dokar Allah ce ka tsaya ai ko da an ka duba Qur'ani ba za ka ganta ba saboda me tana gyara zamantakewa kuma tana kare mutane fada cikin hatsari duk tana cikin gargashin wala taqtulu anfusakum tana cikin wala tuqu adikum ila tahaluka tana cikin nusus shari'a sarin yawa to da ka da irin wannan abubuwa a ringa bi to da za a buga mutum yana cikin direbin a gaya masa wata mummunan magana je ko ya danne wasu ko ya bugi wasu ko dai ya fita daga cikin hayyacinsa da yawa haka tana faruwa to da haka a cikin wani kisa gan cewa za ka duba yanayin da mutum yake ciki gurin faɗa masa magana ta alkhairi ko ta shari kuma wannan zai kuma fito maka da magana mazala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut gurin faɗa alkhairi maka ga cewa me zai faru in ka faɗa din sai ka auna kuma ka ga yanda zaka zira wannan alkhairin Allah ka samu dace to abu na gaba shine kare mutuncin musulmi a zo za a faɗi wata mummunan magana akan musulmi ya kamata ka tsaya tsayin da ka ga ka kare shi ba faɗa ba za mu karanta magana ummu ayyub da abu ayyub amma kafin nan ga ita kanta sai da tana aisha da aka zo ka ce ta isa misdah sai ta ce a'a a gabanta ba za a yi da mumini wanda ya yakin badar ba mahaifiyarsa ce ba take magana ba mahaifiyarsa ce ya ta magana akan sai take cewa ta isa misdah ta ce a'a ina ya kike zagin wanda ya je yakin badar saboda kishi da tarbiyya ta samu irin ta addini musulunci kamar yadda muka faɗa jiya ba san wani gida ba daga gidan siddiqi sai gidan nabi to akwa tarbiyya ai dole za ta yi kyau kuwa to shi yasa take cewa ina to haka ya kamata da ka ji wata mummunar magana game da dan uwanka musulmi wanda kake masa zaton alkhairi ka tsaye da magana ka ce ma yakun lana an kallama bi hada wannan magana ba ta mu bace bai dace a irin wannan magana ba bai halatta mu irin wannan magana ba sannan kuma kai kokarin kare shi ka faɗa abin da ka sani hadha buhtanun azim subhanaka hadha buhtanun azim abu na ga fadl ummi mistah ita karan kanta ummi mistah ai kaga falata ta fito a cikin hadisin ko bai fito ba falata ta fito dan ta ne na cikin ta amma ta nuna gwanda sai da tana Aisha a kansa kuma yana nuna maka cewa lallai sahabban manzo Allah suna bin dokoki da ayoyin alqur'ani walau ala anfusikum aw walidaini wal aqrabi gaskiya ta so ko akan ka ne ka faɗe ta gaskiya akan danta ne amma ta faɗa na'am sai na gaba abin da ake magana akan mace ba za ta fita daga gidan mijinta ba sai da izinin mijinta dai ba za ka ji ana cece ku ce ai babu komai ai ai mace ba komai ba dole bane sai ta tambayi mijinta abin da aka riga aka saba wasu daga cikin malamai za ka ji suna wannan magana ai babu komai dan ta je kasuwa dai ta shiga gidan makota ta yi waye ta yi waye duk ba sai ta tambayi mijinta ba a'a ko da gidan mahaifinta za ta jenar za ta tambayi mijinta sai dai in shi ya ba ta dama akan doron wani ka'idodi da sharaɗai ko wasu conditions haka da saba yi to in akan wannan ya ba ta wata dama mai limit shi ma ba ya buɗe mata dama gaba ɗaya ba to ba matsala ina ma gano wannan ga sai tana sha bata lafiya ta ji wannan magana an ta shi kawai ta zari zani ta tafi gidansu ba sai ta tambayi izinin manzo Allah cewa tana so ta je gida ko gurin mahaifanta sannan manzo Allah ya mata me ya mata izini da aka mace dole za ta nemi izinin mijinta kafin ta fita na'am sai kuma duba abu yin karatun ta nutsu akan abu wani lokacin abu daidai ne kai wani lokacin shari'a Allah ce ma amma yin sai janyo babban bala'i yanzu a kama abdullahi bin ubay bin salul azani ko a kashe ba daidai ba ne ah waye fi cancanta kisa a lokacin shi ne amma ga manzo Allah sai wata dirasa ko ya yi wani bincike kwarya-kwarya mai zai faru hikima irin ta dawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ake fada cikin abu ganin ba ka ce ai tun dare kaza daidai ne ai ko sai an yi a ko abin da kira akhaffu dararain a cikin addinin musulunci kamar yadda muke da anfa'un naf'aini muna kuma da akhaffu ad-dararain idan abuwa masu amfani biyu suka hadar ma to addinin musulunci sai ka zabo wanda yafi wanda yafi amfani kai idan abuwa masu cuta masu cutarwa abuwa na ki guda biyu suka haɗu kuma dole sai ka zabo da baƙi kiran jaba shi wanda baƙi baƙi sai ka zabo baƙi baƙi a ciki yi wa abdullahi bin ubay bin sallu hukunci abu ne mai kyau mai amfani amma ga matsayinsa a cikin al'ummarsa ga da position ɗinsa yake ga kuma abin da manzo Allah yake faɗa da aka ce ba aka shi ba ce saboda yana tsoron ka arga cewa inna ya yaqtulu ashaba shi ne mai fito fili ya ce shi kafiri bane a har yanzu yana claiming din musulunci to kashe shi wanda yake gibi ba zai gane ba sai ce ka musulunta ma baka tsira ba ma baka musulunta ba baka tsira wanda ka zauna ko saboda gashi nan yana kashe duk a cikin a ganin wasu na nesa gani za su yi sabon tun da tara ke yau tara za a fita tara za a shiga in za a je yaƙi tara za a je duk da wani lokacin an fita yaƙi mai shatalo su ya dawo da su alaihi la'ana to da haka shi sa manzo Allah da yazo yayin wannan dirasa cewa ya kuke gani man ya ne. abin da ya faru faru sai aka bar magana ma kawai ta wuce ba shi kenan zauna lafiya ba me kuma zuwa ce an tafi aka yaƙi ya kuma ballewa an samu rabuwar kai a cikin musulmai ya komai mutum musulmi zai kenan sai ya duba shi malamai suke cewa ko munkari zaka kawar sai ka duba girman munkarin ka auna me zai faru bayan kau munkarin idan wani munkarin da ya fi shi zai faru tuba ba wannan munkarin ya shiga da zama ibn zamiya alaihi sahaibur rahmatu wa sha'abibul maghfira mutum ne da aka san shi a rayuwa ko ta ba tsoro a tare da shi ba shi da tsoro miskar zaratin sarakunan lokacin sun da suke kashe yadda ake mulkin kama kare Allah ɗaya sani amma ba tsoro misƙaya zaratin tatar da suka ringa kashe musulmai kisan kiyashi yadda ya je ya nufi shugabansu da ake kiransa mahmud daga baya ya musulunta ya je ya masa wa'azi aka ringa tsoro suna ta da baya mawai kan jini ya fallasa a jikinsu amma duk da haka yana kallo lokaci aka zo wucewa da ɗalibai sun saba haka ake yi zai ga ije canye da awa ije canye wa amru bil ma'ruf wa nahy al munkar sai suka ga an wuce yan shan giya yana kan lokaci ah abin mamaki yanzu ga tattar magul suna shan giya amma ba kai musu magana ba ita to wani shan giya su jefa alkhairi su suke mulki idan ba su sha giya ba za su ce har gidan mutum a gaban su fito da shi su shiga daki da matarsa ba yanda zai kuma kaga me yafi sauki shan giya su su je su sha giya su eh zunubi lazimi ba muta'addi ba ko kasan zunubi ma akwai muta'addi akwai lazimi akwai wanda zai haura bayan ka cutu kuma ka cutar da waninka wani kuma zunubin kai kaɗai zaka ta kwasa zunubin ka to ga su ne kawai sai ta kwasan nasu sai ga wanda a basu a hakan cikin maye akan a ce sun ke kuma sun je sun yi watan cutar qur'ani ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm ka ku zagi waɗanda suke kiran wani wani Allah ba dan basu cancanci zagin ba a dan me sai su zagi Allah saboda su me suka fi girmama a duniya wannan abin da suke bauta ko da ko saniya ce yanzu wani gurin kan in aka yanka saniya ai ji zaka kama kiyama za ta tashi ko yanzu a inda ka je ka yanka saniya a wasu guraren ta a Allah ɗaya garibin ba to a wannan gurin ka zaki saniya na wanka to me za zanto me zaka ka shinka zaki saniya to misali amma tun da ana bauta masa a maimakon Allah ya ta cancanta zagi duk wani abu ma da ya kamata ka faɗa ta cancanta sai mai dai mai in ka faɗa ɗin mai zai faru saboda su ƙarshen abin suke girmama saniyar to su ma su duba mai kafa girmamawa yanzu mutum mafi yawanci akan hanya ka gama da wani ka zagi mahaifinsa in ba addini ya duba ba ai ko mahaifinka shine shugaban duniya shi kuma nasu shine shugaban mafiya kaskancin duniya to kawai abin da ya duba mahaifi bai fi mahaifi ba shi wannan duk kaskancin mahaifinsa ne to kawai da ka zagi nasu mahaifin shi ma ka zai ramawa ba tare da girman mahaifi ba saboda girma ya kowa a gurinsa nasa mai girma ne to shi yasa Allah ce wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubullahu adwan bighairi ilm sai abu na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba ko ya sani duk wannan kisa sun sanar manzo Allah bai san gaibu ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu mutlaq sai Allah ghaibu mutlaq ba wanda san shi me me ghaibu mutlaq yanzu ana ma akwai ghaibu yanzu abin da ke cikin aljihu gurin ka ai ghaibu ne ka sani ne alghaibu ma ghaba anka ko asali a kalmar larabci ghaibu shine duk abin da ya buye abin da yake nufi da ghaibu ai shine buya abin da ya boye ma shine ghaibun ka ko to ga irin abin da ke cikin aljihu ba wani ghaibu bane ba amma kai baka san shi ba ni ko na san abina da hakan wani zo zai maka walawala zai maka wasa da yaren larabci ice maka ni fa na san gaibu ya rufe abin da yake cikin aljihu sadama wannan wai ba gaibu mutlaq bane abin da yake yin fi gaibu mutlaq to ba wanda ya san shi sai Allah na'am to da manzo Allah ya san gaibu kaga duk a gurin ai ba za a sha wahala ba duk wani abun ba za a kai ga haka ba na gaba falalar sahabbai manya manyan sahabbai da suka fito a ciki ba mu da lokacin da zamu ta lissafa su ɗayan bayan da amma wanda falalar sa fi fitowa a fili a cikin sun gaba da gaga sai da tuna aisha ce sannan mahaifanta safwan bin Mu'addil shima ma sannan shima ali bin abi talib da usama faransu ta fito ko ina ta fito manzo Allah yana shawara da su ko ba haka bane ga su sa'ad bin mu'ad shi ma gafalarsa ta fito miƙewa da yace ya manzo Allah faɗa mana in a mu ne mun yanke masa hukunci kawai in kuma daga ƴan mu ne ka faɗa mana sa'ai ma ya manzo Allah ko su ne ƴan sa'ai ma na manzo Allah na sosai kenan to fararsa ta fito gashi ma usaid bin hudayr sana a ciki kuma yana nuna cewa idan mutum yayi abin da yake ba daidai ba to dan an nasabta shi bacin yasa aka nasabta shi wasu kalmomi ba sa nufin cewa ya cancanci wannan kalmomin kamar faɗin usaid bin hudayr cewa anta munafiqun tudafi'u 'anil munafiqin usaid bin hudayr yake faɗawa sa'ad bin ubada a tunda sa'ad bin ubada bai kamata ya wannan abin da ya ba amma hamiya ce ta dauke shi zatansa sa'ad bin wata kawo ne don kabilancin ausu da khazirar shi kuma ba da haka bane ba abin ya girma ka a gurin sa'ad to amma dai wannan wata zalla ce ta samu sa'ad bin ubada to sai usaid bin hudayr ce anta munafiqun tudafi'u anil munafiqin duk da ba munafikin bane sai dai aikin menene wannan abin da muka sha faɗa ko zaka iya yin kusure yanzu a garin ahlus sunna sosai zai iya yin wani bid'a amma ba tare da ya sani ba ba za ka kira shi mubtadi' ba saboda bai shi kasdan ba kuma wata su ɗaya ne abu kuma da an ji an tunatar da shi shikenan zai janye inna ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan bai ce masu takawa shaytan ba zai iya samun su da wani abu a zai iya tsakura sai bambancin takawar da mara takawa shine zakka su da abin ya faru za su tuno shikenan sai su koma kan rushin ɗinsu to n'a ka wannan kalmomin da aka faɗa za a wannan baban za a sa su abu na gaba shine taimakawa wanda yake tare da bala'i kaga sai da tana Aisha lokacin da ta koma gida wata mata cikin mutanen Madina mata suna girmama wannan ba ma mata kawai ba dukkan mutum musulmi shi sai yana cikin haƙƙin addinin musulunci da ya ce maka haƙƙi ne kai dan uwanka in ba shi lafiya ka dubo shi in ya mutu raka shi saboda me mutum duk gabar da kuke da shi yana gadon asibiti malam Bahaushe ce rai a Allah rai kowa ma a Allah yake ya ma dai mu bi ta baki malam Bahaushe din an gane me nake nufin a ce rai a Allah ko yamaran ko madama an Allah yake الله يتوفى الانفس حين موتها والتي wallati lam tamut fi ya ce fa yumsiku allati qada alaiha mautu wa rusul ukhra da anan sai ya wannan hukuncin rike wannan kuma hukuncin jeki ila ajalin musamma ko kaga ba wani mara lafiya ko mai lafiya shi yasa saboda a hannun Allah yake masa ga wani ya dade shi lafiya na cewa a hannun Allah yana nan shi kuma hukuncin da yake mutane suna ganin kamar a hannun sa yake kuma ya mutu ko ba a samu haka likita ya mutu ya bar patient ko almuhim to shi sai na cikin haƙƙin addinin musulunci in ba shi da lafiya ka dubo shi duk gabar da kuke da shi ya buɗe ido da ƙyar sai buɗe ido ya ga wani hamshaƙin maƙiyinsa to wallahi za ga gabar nan ta sauka sosai shine irfa billati ya hasan yana ci ai gabar ta sauka sosai in ya tarwatse in ya watsake kai afun ba in ya tarwatse ba in ya watsake zai ga cewa gabar ta ragu sosai kuma yana jin kunya ina da a na kusan ka ta faru a Kano State ko akwai wani dan siyasa da aka san shi da wani tsohon gwamna an san shi haka suke ya karanga yin cewa magana su game ta sahabbai kuma daga baya bayan waccan gwamnatin ta bare sai gashi yana zagin sa daga cikin dalilin sai ce wai ai mahaifiyarsa ba ta da lafiya kaza da kaza da kaza an tuno dai an gane misalin da nake so in ce ko saboda wannan yana da matukar muhimmanci sai addinin musulunci to haƙƙin sa ne ma akan ka saboda irin yadda ke ƙara danƙon soyayya da ƙauna da kuma yadda abin za ga mace yana kallon musamman mata wata yarinya Allah ya gafarta mata ta rasu ta haihu dan ta kuma haihuwa dan ta kuma haihuwa dan yarsu na hukunta ce duk wanda bai zo mata ba nan shine firaqu baini wa bainakum duk wanda ya zo shine masoyinta duk wanda bai zo ba ta fada ta fada iyayen ta fice a fada kowa da kowa duk wanda bai zo mata gaisuwar danta na ukun nan ba da yarsu wallahi makinta ne ko ma me zai fada ita haka ne saboda ruwa muhimmanci irin wannan to ita wata mata ce baro Allah da cikin mutanen Madina kawai ta zo ta sallama ta zo gaban aisha ta bashi da kuka tana taya ta alhinin abu amma ga duk wayoyin tana faɗa wannan gurin duk arwayoyin ga koma kisa ka'ab bin malik kaga suna yana faɗa cewa da ya shigo masallacin manzon Allah bayan Allah ya saukar da laqad taballahu yace wani ne ya taso ya zo ya rungume shi ko yace duk cikin wani ne ya taso sai ya rungume shi sai wani kaga bai manta masa wannan ba to haka mutum yake in yana cikin bakin ciki ka taya shi baya manta ma wannan haka in yana cikin farin ciki ka taya shi baya mantawa wannan a kaddara ce kana jin yunwa kanka yana ciwo duk duniya ta ma zafi sai ka ga wani abokinka ya to da wani abin alkhairi musamman a ce ya sa sabon kaya misali to yi kokari ko ya ne yi malam saboda shi ba zai gane yunwa kake ji ba da ka turba ne sai ce dan bagin ciki dan bagin ciki to shi yasa sai da musulunci ma yake ce maka ce ilbis jaridan wa ishko dole tarbiyya shi ta addinin musulunci saboda zuka ta zauna lafiya amma ba da haka ba kai yunwa take damun ka amma shi kuma zai fassara daban shi ta ai damun baka gane makiyin ka sai ka zo irin wannan haka zai ci a zuciyarsa to shi yasa muna raina irin wani abubuwa amma suna da matukar muhimmanci na'am abu na gawa in ji malamai suka ce abinda ba kai ba ka taba amsawa me suka ce duk abin da ka san baka yi ba aka liƙa ma shi kana daga sai ka amsa ta wannan ƙwayar ta malamai a Najeriya ko za a sha wahala Allah ka kiyashe mu yanzu an ka ce an kama ai kawai zuwa za a ta maka azaba ta ko ina ni ban ce su wani suke ba amma dai ko kun san masu yi ko ai ta maka azaba sai ka amsa wani ma ai ta masa cewa ai fa in an azaba azaba a ringa rashin sa ce in ka amsa ba abin da za a yi ma ai yaudare shi kuma ya zo ya amsa kuma shi ke na tabbatar masa da laifin da bai ba kaga juyin duniya sai tana sha yarinya ce a lokacin dududu shekarun ta bai fi sha biyar ba a lokacin lissafin da ake bai fi sha biyar ba lissafin da ake a lokacin amma ta yawa ta san tana da gaskiya shi yasa ba shi yake cewa gaskiya kamar yaro ko shi yaro lokaci akwai kafewa shi yanzu ban yaga cewa ah in yaga cewa za a zauna lafiya kawai a yadda an yi ƙarya a zauna lafiya a cigaba da sai din ma babban yana da wasu kewa shi yasa yana cikin dalilan ma da malamai suke cewa me yasa manzon Allah ya shawara da Aliyu bin Abi Talib da Usama saboda mafi yawancin shawara da matashi shi bai gogayya ba a rayuwa kawai shi iya ga sai zai furza ma kawai baya tunanin me zai je dawo kawai amma an kazo kana shawara da tiyo sai ya lura tukunna kai din yanzu ya ma yanayin bayanin da kake yi akwai kanshi kanshin abin da kake faɗin shi ka fi so ko ba shi ka fi so ba ko ka san zai iya gano wannan sannan kuma yanzu abin ya shafi wani to yanzu na baka shawara kaza za a iya daura gaba da wani to sai ga ya kalli abubuwa da yawa eh wataƙila sai abin ya zo maka daidai kadarin ka da ham amma shi kuma wancan kawai fesa ma gaskiya zai kawai ɗauki wacce ta yi maka ba wacce ba ta yi ma ba na'am to shi yasa sai da shi aka kada aka raya bata janye ba kuma daga shi Allah subhanahu ta'ala ya zo ya barranta ta daga na gaba akwai haƙuri falala haƙuri ta fito ko fa sabrun jamil haka haka can isa su ka'ab su ma kaga su ma sun yi hakuri saboda mulukul gasasi na sun ga turo musu da wasiƙa cewa musamman ka'ab cewa an ji labarin cewa mutumin naka ya kore ka ya ma kaza ka taho gurin mu shi sai dauki wannan babban bala'i ne ma in wani sai ganin ai kawai ya tafi can kawai tun babban mutum ne shi haƙi ne shi matashi ne shi kaza ne da shi amma sai ya hakuri shi ma ya jure wannan to wannan yana tabbatar maka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa anna al-faraj wa anna an-nasra ma'a sabr ko sannan fi alhath al infaqi fi sabilillah akwai akwai zabarawa akan cerewa fi za mu gashi a cikin ayoyin akwai kuma yin koyi da annabawan Allah subhanahu ta'ala mun ga daga cewa misali na da ku kamar misalin annabi Abu Yusuf kai misalin Abi Yusuf annabi yakub kenan saboda lokaci ba mu lokacin buɗa anan tahrimu shak fi bara'ati Aisha haramun ne mutum ya shakka iji koyaya ko dar iji a cewa wai tana Aisha ta samu wani tsofa ne na haramun wannan haramun ne babba insha Allah gobe za mu ƙara bayani akan wani abubuwan guda biyu ciyarwa da kuma shin wanda yake a kyuzin ɗin sai da tana sha har yanzu me hukuncinsa me mahallinsa a addinin musulunci insha Allah Allah ka datar da mu abin da mu faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kuskuren mu Allah subhanahu wataala ka yafe mana Allah ka sa mana karanta wannan ayoyi ne dan mu ringa aiki dan Qur'ani zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba duk bala'ai da muke ciki Allah ka yaye mana asamma Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka kasa Ramadan ya wuce face ka yanta mu ya Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah azza da samun ɗana namiji na sa masa muslim ina fatan Allah ya mana albarka gaba daya da mu da ayyan musulmai gaba ɗaya ina fatan kuma in uwa za su sa mana shi a cikin addu'o'in su gaba wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh